Kalala Alimasi, à la console Kelvin Fowler. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 14 ga watan Oktoba. A cikin shirin za a ji cewa Bankin Duniya ya keɓe dala miliyan 700 domin ayyukan inganta muhalli da aikin noma da kuma sha'anin sauyin yanayi da yaƙi da fatara a yankin arewacin Najeriya. za kuma a ji cewa kwamandan rundunar sojin najeriya na operation haɗin kai major general christopher musa ya tabbatar da kisan wasu 'ya'yan iswap guda 19 da sojojin najeriya suka yi da haɗin gwiwar civilian gtf a garin gamborin gala ta jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafe da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. rundunar sojin kasar benin ta ce ta murkushe wani harin 'yan ta'adda a arewa maso yammacin kasar inda ta kashe 'yan bindiga takwas waɗanda ake kyautata zaton daga makwabtan ƙasashe na burkina faso da niger suke shirya ta'asarsu jami'an tsaro sun fuskanci kutsen 'yan bindiga sama da sau goma sha biyu tun daga bara a daidai lokacin da ake daɗa fargaba kan yadda tashin hankali ke yaduwa zuwa sashin kudu sanadiyar ƙungiyoyi masu asali a yankin sahel da isis da kuma alka'ida tun da asibahin ranar laraba 'yan ta'adda suka yi yunkurin kutsawa cikin garin materi inda a lokacin suke ƙoƙarin shirya wani mummunan hari a cewar mai magana da yawun rundunar sojin ebenezer honfoga an yi ma 'yan bindigar kwantar bauna ta wata 'yar dabara ta jami'an tsaro sai suka tayar da wani bom haɗin gida wanda dama suke kan shirin ɗanawa kamar yadda ya yi ƙarin bayani a takardar da aka fitar ranar laraba jiya alhamis 'yan majalisar dokokin ƙasar iraki sun zaɓi tsohon minista abdullatif rashid a matsayin shugaban ƙasar na gaba suna masu yin watsi da barazanar ƙarin tashin hankali bayan jerin hare-haren rokokin da aka yi ta cillowa da safiyar ranar suka ɗau wani muhimmin mataki na kawo ƙarshen gibin da aka samu a siyasance mai gurgunta al'amura. Rokoki aƙalla tara aka auna kan majalisar dokokin ta ƙasar Iraki a shiyar nan ta Green Zone mai samun matuƙar matakan tsaro inda fadar gwamnati take gabanin wani zama da aka ƙagara a yi inda 'yan majalisar dokokin suka ci gaba da shirin matakan kafa sabuwar gwamnati duk wada dambarwar siyasar mutane akalla biyar ne suka samu raunuka koriya ta arewa ta sake killa wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta da ke gabas sannan ta yi shawagi da wasu jiragen samanta daura da kan iyakarta da koriya ta kudu a cewar rundunar sojin koriya ta kudu wanda hakan ya dada tsananta tankiyar da ta samo asali daga wasu jerin gwaje-gwajen da koriya ta arewa ta yi ta yi kwanan nan a wani bayani da ya yi hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ya ce makami mai linzamin ya tashi ne daga yankin babban birnin kasar da misalin karfe 1 da minti 49 na safe agogon yankin a gaida ibrahim Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya ga rahoton mu na farko. Bankin Duniya ya keɓe dala miliyan 700 domin ayyukan inganta muhalli da aikin noma da kuma sha'anin sauyin yanayi da yaƙi da fatara a yankin arewacin Najeriya. Kudaden za a kashe su ƙarƙashin wani sabon shiri da bankin ya bullo da shi kan haɓaka noma, kare muhalli da samar da ruwa mai tsafta mai lakabin Acrisol, wadda za a fara aiwatarwa nan ba da jimawa ba. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani. yanzu haka dai wakilai daga jihohin arewa sha tara da na hukumar kula da birnin tarayya abuja wakilan bankin duniya da jami'an gwamnatin tarayya sun hallara a nan kano inda suke tattaunawa tare da muhawara akan daftarin aiwatar da shirin cikin shekaru shida masu zuwa An zo ne a duba yadda za a a ga cin gaban wannan project din farawan shi a taimake jama'a wanda za su yi wannan project din saboda su yi shi da kyau da aikin noma da abin da ya shafi ruwa da kuma muhalli yadda muke gan duniyar mu ke canjawa ambaliya da ake yi duk ko ina wannan project din zai duba duk wannan ambaliya musamman kamar ta wuraren sokoto da jigawa da katsina madafiyaranta alasan kenan da ke jagorantar ayarin gwamnatin tarayya a wannan sabon shiri na bankin duniya mai lakabin acrisel alhaji muhammad yahaya uba da ke zaman coordinator shirin a jihar jigawa ya fayyace wasu daga cikin dalilan hukumomin jihar na shiga a dama da su. Wato shirin abubuwa ne da yawa a kunshe a cikinsa. sa. ba da tallafi akwai kuma wani abu da ake cewa community revolving fund za ka ba da wani tallafi na kuɗi ko wani kayan aiki da talakawa ko kuma eh, mutanenmu na karkara domin tallafa harkar aikin gona wannan kuma abin da aka baka zaka ka dawo da shi a sake bai dan uwanka da kuma ba da ruwan sha mai tsafta a karkara ta hanyar yin amfani da sola dama already muna cikin shirin na ana yin baya barkace a bene jama'a to wannan shiri zai bada wani tallafi na musamman domin aiwatar da wannan shiri batun dakile kwararar hamada da ke kunshe a cikin wannan shiri na bankin duniya na cikin al'amuran da suka ja hankalin gwamnatin jihar sokoto har ma ta rungume shirin in ji alhaji ibrahim umar babban jami'in da zai kula da ayyukansa a Sokoto. sokoto ganin muna fuskantar barazana ta kwararar hamada zaizayar kasa karancin gonaki masu dausayi to gwamnatin jiha ta ga ya kamata wannan daman da aka samu ta wannan project kada a barta baya tuntuni sokoto ta da cika sharuɗan da aka zartar gwamnati ta bada nata kaso na gudunmuwa kuɗi wata wanda ake ce party funding to duk wannan sokoto ta riga ta yi yanzu haka dai wasu daga cikin jihohin da ke jerin masu cin gajiyar wannan shiri na agri sun yi nisa in ji zara binta gwani guda cikin jami'an bankin duniya a najeriya kowane state don yanzu wa'yansu ma a yadda muke magana yanzu haka ma wa'yansu sun riga sun fara amma akwai abinda muke kira instruments da ake developing wa'yansu kundaye su resettlement plans su management plans duk sai mun tabbata states sun samar da su sai shi kenan sai a barta ta fara project din zai kai shekara shida insha Allah daga nan muna kyautata zaton sai states su kuma su dauka tun da mun karfafa musu kaga za mu koya musu yadda za a yi aikin za mu koya musu yadda za su adana kuɗin saboda haka in sun ga amfanin shi su kuma sai su ci gaba da shi abinda muke kyautata zato ke. Baya ga tallafin dala miliyan 700 da bankin duniyar ya keɓe wa wannan shiri gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ba akalla naira biliyan guda yayin da gwamnatocin jihohin arewa sha tara da birnin tarayya abuja kowace za ta bada nata kasan gwargwadon adadin da take muradin samu daga waɗancan kuɗaɗe na bankin duniya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud kwari yanzu kuma ga ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya Hanifa a Najeriya bayan wata aika-aikar 'yan ta'adda a jihar Zamfara da kewaye ta baya-bayan nan. Rundunar 'yan sandan jihar bisa jagorancin kwamishinan 'yan sanda SP Kolo Yusuf ta yi wani zagaye da tauna tsakuwa da raba ƙarin kayan aiki da kuma girke ƙarin jami'ai a wasu muhimman hanyoyi. Wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Muhammad Shehu don jin ƙarin bayani sai ya ce. kasan kwana uku da suka gabata an dan samu yan matsaloli kan wannan hanyar eh. wanda a kan wannan dalili ne kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara cp kolo yusuf ya ga cewa ya dace a ɗauki kwakwaran matakai saboda babbar hanya ce wadda ta haɗa jihohi da yawa duk wanda ya fito daga katsina ko kano ko kaduna ko abuja ko ma kudancin najeriya zai je sokoto ko zamfara ko kebbi kusan wannan ita ce babba hanya so akan wannan dalili ne ya ƙara duba waɗansu wurare wanda za a ƙara turawa da jami'an tsaro kwamishinan 'yan sanda ya tashi tun daga gusau ya bi takwatar kwashi ya shiga ta 'yan doto har cikin garin tsafe har zuwa wuraren su kuceri da magazu har bodar da ta kai ta jihar katsina da zamfara wato bodar yankara jami'an tsaron da aka tura wurin suna nan suna ci gaba da sintiri da zai ba su matafiya damar tafiya su ba tare da wani tsangwama ba ko tsoratarwa daga waɗannan miyagun mutane. To a 'yan kwanakin nan an ɗan sami waɗannan abubuwa ko za ka yi mana bayani kaɗan daga cikin 'yan abubuwan da na faru kamar misali ko tafiya da mutane ko kuma waɗanda an ka harba? wasa ɓoyo ce suke da inda suka fahimci jami'an tsaro babu su auren sai su yi amfani da wannan dama sai su gudanar da wannan sa'adancin nasu su gudu. A gaida Sani da wannan rahoton. wata kungiya mai da'awar jihadi ta kwace wani gari mai muhimmanci a arewa maso yammacin siriya bayan fafatawar da ta kwashe kwana da kwanaki tana yi da wasu kungiyoyin mayaka da dama waɗanda a lokacin yankin ke ƙarƙashinsu a cewar wasu majiyoyin yankin ƙungiyar ta hayat tahrir al-sham wadda a da ake kiranta al-nusra ta kutsa cikin garin afrin jiya alhamis bayan da suka janye mayakansu a cewar mazauna wurin da kuma wata kungiya mai sa ido afirin wanda gari ne mai rinjayen urdawa ya kasance karkashin ikon wasu kungiyoyi masu samun goyon bayan kasar turkiya tun daga shekara ta takwas bayan wani farmakin soji da turkiya ta kai har ta fatattaki mayakan kurdawan kasar siriya waɗanda turkiya ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To a rahoto na gaba kuma, kwamandan rundunar sojin Najeriya na Operation haɗin kai Major General Christopher Musa ya tabbatar da kisan wasu yaran 'ya'yan ISWAP guda 19 da sojojin Najeriya suka yi da haɗin gwiwar civilian GTF a garin Gamborin Gala a jihar Borno a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani. Kwamandar rundunar sojan najeriya na ofishin haɗin kai major general christopher musa ya tabbatar da kisan 'ya'yan usuwa guda goma sha tara da aka ce haɗin gwiwan sojojin najeriya na ofishin haɗin kan da kuma matasan sa kai da ake kira civilian jtf suka hallaka waɗannan mutane a garin gamborungala da ke jihar borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya garin gamborungala dai gari ne da ake harkan kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma ke da ziran kilomita 128 daga babban Nimeduguri da cewa ana fama da rashin kin hanya zuwa garin gamborin gala bayanai dai sun tabbatar cewa rundunar sojan najeriya na operation haɗin kai da kuma taimakon matasan sa kai da ake kira civilian jetiya suka kai ma waɗannan mahara kwantan ona inda suka kashe mutane goma sha tara suka kuma kwace dukkanin su. bayanai dai na nuna cewa waɗannan mahara sun zo wannan gari ne da yawan gaske kuma sun zo ne a cikin motoci kiran hilux sannan suka fara buɗe wuta kan sojojin najeriya yayin da sojojin najeriya suka maida masu martani suka kuma kashe guda goma sha tara a ciki an yi dai tabarin wuta tsakanin sojojin najeriya da waɗannan mahara da aka ce an kwashe fiye da minti arba'in ana barin wutan wanda daga bisani sojojin najeriya suka samu nasara akan waɗannan mahara yayin da wasu daga cikinsu suka ari na kare sojojin najeriya sun sami kwace wata mota na maharan da ake kira gun truck yayin da suka kashe direban da ke ciki da kuma kwace babura guda tara da waɗannan mahara suka zo da shi da kuma kwato bindigogi guda arba'in da bakwai yayin da bayanan da ke fitowa daga bangaren soja da suka ce babu koda mutum guda daga kashe kashe ko kuma aka raunata daga bangaren sojojin Najeriya. Na kuma tambayi wasu al'umman jihar Borno ko me suke cewa game da wannan nasara jami'an sojan suka samu tare da haɗin gwiwan civilian JTF ga dai abin da suke cewa. To alhamdulillah mun gode Allah Ubangiji da har ya zo ya nuna mana irwa na abubuwa. To kullum muna roƙo Ubangiji Allah ya dara kara jama'a mu na birni da kauye kuma wanda suna sun sai da rayuwansu don su nema su ceto rayuwar 'yan wansu abinda suka yi din mutuka mun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari Allah Ubangiji ubangiji da dara kara musu karfin gwiwa alhamdulillah mun gode Allah dama da dadewa mun san za a yi haka din lokaci zai zo a yi haka din wayannan yaran yanzu su hakura wanda suka ba da kai sun ba da kai waɗannan tsirarun da suka rage a jeji Allah ya kama mana karshen su lokaci yayi wanda za a ce kowane local government a cikin Maiduguri an je an dawo wannan lokacin da suka yi abin da suka yi da bi izinin Allah ya da ya riga ya wuce ya zo karshe Allah mun gode maka Allah ka sake kare mana sojojinmu da civilian jejef da sauran jama'a a wannan nasara gaskiya muna murna da shi mun tabbatar da cewa suna aiki suna kokari da su da yan gora din gaba ɗayansu ubangiji allah ya taimaka musu allah ya kara musu kwarin gwiwa allah ya ba su sa'a haka muke so ko da wani lokaci mu dinga ji suna nasara allah ya kara mana nasara wasu al'umman jihar borno kenan ke bayyana su game da nasarar da sojojin najeriya suka samu kan wasu mahara da ake zan 'ya'yan isuwa ne da suka kai hari garin gamborin gala haruna dauta biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda. To a wani labarin kuma mai faranta rai ga ɗaliban jami'o'in Najeriya da iyayensu Kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta janye yajin aiki da ta shafe wata takwas tana ta yi. Rahotanni sun ce kungiyar ta janye yajin aikin ne bayan wani taro da shugabanninta suka gudanar daga daren Alhamis zuwa wayewan garin yau Juma'a, inda aka yanke shawarar malaman su koma bakin aiki. Za a ji cikakken bayani a shirinmu na gaba. To kada a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. To kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan. Dalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda don sauraron shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. mai sauraro ya kasance da shirin yanayi a makon da ya gabata. Mun taɓo batun taron sauyin yanayi na duniya na bana wato COP27 wanda za a hallara a Sharm el Sheikh a birnin Masar inda Farfesa Adamu Idris Tanko ya bayyana rashin zaben masana a tawagar Najeriya lamarin da yake sanya ƙasar ta kasa taka gani a wurin taron. To a ci gaba da wannan tattaunawa a yau, ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi tsokaci a game da buƙatar ma'aikatar muhalli ta Najeriya ta samu haɗin kan 'yan ƙungiyoyin da suke halarta taron waɗanda ba sa cikin tawagar gwamnati domin tattauna matsayar Najeriya kan matsalolinta. Kana ya nuna cewa akwai buƙatar ƙasar ta rinka gabatar da ƙudurorin kanta wanda za su dace da irin matsalolinta. Ba kowa ake gayyata ba, ƙungiyoyin wasu za su da ba sa iya samun wakilta ta na cewar a ɗaura budul yanzu duk bai fi saura ƙasa da kwana arba'in ake tunani ce. kuma har yanzu ba a gayyaci kusan kowa a ce an yi taro na musamman a ce ga kudurin da Najeriya ta ɗauka ba za a ce ba su shirya ba amma dai mu kuma sai mu jiga ba a ba mu gayyata ta musamman yadda za mu zo mu mu faɗi abubuwan da ke damun na ƙasa sabanin irin abin da suke yi misali yawanci wasu ƙasashen ne suke sha'awar a yi kaza kuma ƙasa ta ce ita ma za ta yi musamman idan idan kika duba bara san yanzu muna ta shirye-shiryen tafiya mu kasar ingila aka samu kari wajen sama da kashi goma sha uku na kuɗin makamashi gas da ake girki da shi a najeriya kuma a daidai lokacin najeriya ta da alkawarin cewa za ta rage yadda take fitar da gurɓataccen hayaki da yake dumama sararin samaniya duk da dai abin duk duniya ya shafa amma ba mu ga wani kyakkyawan hoɓɓasa na yadda za a rage wannan raɗaɗin na tsadar makamashi da aka samu ba har yanzu daɗa ƙaruwa yake a wani bangaren kuma yayin da masana da ƙwararru suke son barka da ƙudurin najeriya na shimfiɗa bututun gas daga najeriya zuwa morocco farfesa adamu idris tanko ya ce akwai abin lura domin gudun kada garin neman gira idanu su tsiyaye duk yayin da aka ce za a yi irin wannan babban aiki dole a tona abu a ce ya bi garuruwa ya bi sauran tsare-tsare da aka yi na ban ƙasa da cikin ƙasa wanda dole ana ganin cewa shi ma wani abu ne da kasashenmu na afirka gaskiya ba ma iya tabbatar da shi a ce ya ɗauki lokaci ana samun alfanuwa da shi yanzu ka ɗauka irin bututun mai da muke da shi a najeriya wanda a yaushe mukan samu yanayin da wasu suke fasa shi wani lokacin ya ja manya-manyan gobara da mutane da yawa suna mutuwa to waɗannan irin abin da ake gudu kenan harkar gas harka ce mai ban tsoro duk yayin da aka sami yanayin da za a ce yau an fasa ko da gangan ko da gaske gaskiya yadda ya kamata a ce an yi da shi an samu tsari mai kyau wanda zai zama na cewa wannan bututu da aka sa ba a yi shi yadda zai zama babban illa ga mutane ba sai an killace gurin an tabbatar da cewa an samar da yanayi mai kyau ga mutane a yi musu nuni da irin matsaloli da za su iya tasowa muddin mutane suka yi nuna rai misali ce za su dinga zuƙa ta hanyar da bai kamata ba. a yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan najeriya da ma duniya ba. baki daya shugaban ma'aikatan hasashen yanayi ta Nijar Dr. Kacallu Lawal Gabciya ya yi jan hankali a game da matsalolin da ka iya tasowa biyo bayan ambaliyar ruwan da ake fuskanta da buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin gwamnati da al'umma domin shawo kan matsalolin. Yanzu kamar muka ɗauki ciwon ga yawancin ruwa da ake samu. Lalle yanzu kamar malaria shi ma yana ƙaruwa tunda aka samu ruwa da yawa ana samu aka samu ambaliyar da sauransu akwai ƙaruwan malaria. Kuma ambaliyar da ake samu sai ga kolera an same shi bara duk da yake ana cewa an samu karamcin ruwa kuma an samu ruwa da aka yi ambaliya kamar inda nake kwatantawa kuma ha kolera ya bada in problem ke aijin da eh, wannan sanitation kenan aka same shi da wanga matsala na kwanciyar ruwa don saboda ambaliya sai ya gani an haddasa kolera shi ma ana samu don wannan a yi hatara ya kamata ce mu da gwamnati duk mu tashi gaba daya a ga an fuskanci wannan abin dan a samu dukkan method na adaptation kenan wanda ya dace da mu kuma da wanda ya dace da irin illan da wanga sun ne ke kawo a cikin kasashen mu. To baya ga matsalolin lafiya da akan iya fuskanta a sakamakon ambaliyar ruwa, wannan al'amari yana iya janyo tarnaki ga harkar tattalin arziki baya ga matsalar karancin abinci a cewar Malam Abdullahi Yakubu ma'aikacin ma'aikatar yanayi tarayyar Najeriya. gonakan da ake nome-nomen da sauransu duk waɗannan wurare ya shace su sannan kuma rayuwa na 'yan watanni kenan rayuwa ko na yau da kullum kayan masarufi da sauransu waɗanda idan ka lura da yadda Najeriya ke ciki kasa ce wanda abin da yake a kudu ba shi a arewa abin da yake tsakiya ba shi a gabashi abin da yake kudanci dan haka sai an yi amfani da sufuri da sauransu kuma yawancin hanyoyin sufurin nan sun zama yanzu ba su za ka samu hatta kayan mai na sufuri za ka samu ya dan fara karanci a wasu yanki kuma ba wai ba shi bane a'a yanayin da za a yi safarar shi ne daga wannan yanki zuwa wannan yanki to abinda bature ke cewa short term a lokaci na takaitacce za a iya samun rayuwa zai shiga cikin wani hali a kuma lokaci mai tsawon zango za a iya samun wahala irin na abinci Mai sauraro shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu yi sallama a yau. ta sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana ararrai domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Ma'azu to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. rundunar sojin ƙasar benin ta ce ta murkushe wani harin 'yan ta'adda a arewa maso yammacin ƙasar inda ta kashe 'yan bindiga takwas waɗanda ake kyautata zaton daga makwabtan ƙasashe na burkina faso da niger suke shirya ta'asarsu. su jami'an tsaro sun fuskanci kutsen 'yan bindiga sama da sau goma sha biyu tun daga bara a daidai lokacin da ake daɗa fargaba kan yadda tashin hankali ke yaduwa zuwa sashin kudu sanadiyar ƙungiyoyi masu asali a yankin sahel da isis da kuma alka'ida tunda asibahin ranar laraba 'yan ta'adda suka yi yunkurin kutsawa cikin garin materi inda a lokacin suke ƙoƙarin shirya wani mummunan hari a cewar mai magana da yawun rundunar sojin ebenezer honfoga an yi ma 'yan bindigar kwantar bauna ta wata 'yar dabara ta jami'an tsaro jiya alhamis 'yan majalisar dokokin kasar iraki sun zaɓi tsohon minista abdullatif rashid a matsayin shugaban kasar na gaba suna masu yin watsi da barazanar ƙarin tashin hankali bayan jerin hare-haren rokokin da aka yi ta cillowa da safiyar ranar suka ɗau wani muhimmin mataki na kawo ƙarshen giɓin da aka samu a siyasance mai gurgunta al'amura. Koriya ta Arewa ta sake killa wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta da ke gabas sannan ta yi shawagi da wasu jiragen samanta daura da kan iyakarta da koriya ta kudu a cewar rundunar sojin koriya ta kudu wanda hakan ya dada tsananta tankiyar da ta samo asali daga wasu jerin gwaje-gwajen da koriya ta arewa ta yi ta yi kwanan nan To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai salaman Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa a wuni lafiya. issalam